Karancin man fetur na ci gaba da kunno kai a nan birnin Abuja, inda ake ganin dogayen layuka a gidajen mai a ciki da wajen birnin. Na tattauna da wasu masu motoci da na iske cikin layi a gidan mai na NNPC da ke kan titin Murtala Muhammad a nan birnin tarayya. Sunana Al'amin Muhammad Usman. Wallahi ni na mayi mamaki dan jiya na taso daga Gombe na dawo. To ba ma su mai a hanya ba don tunanin akwai mai cikin gari. to yanzu da na zo zan wuce aiki sai na iske na ga layi ni kuma ma kwata-kwata ban da mai din dan dare na gaji shi yasa ban ma sai mai din ba to amma al'amuran kasa yanayin yau din anan na sha mai kafin in tafi ba kowa cikin gidan mai amma yanzu da na shigo sai na ga ga layi na ce to sunana Aminu dan mai aliya wuri to wallahi abinda muke fama da matsalar mai a cikin garin Abuja to abu sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un don bai kamata a ce ana matsalar mai a cikin garin Abuja ba gaskiya yaya wannan matsalar mai yake shafan rayuwarku da sauran harkokin yau da kullum wallahi yana shafuwan harkokin mu na yau da kullum tsakani da Allah saboda gashi yanzu muna son mu je wurin neman abin da zamu ci amma gashi wannan matsalar man ya kawo mana cikas Hassan Gimba Ahmed editan jaridar leadership da ke fitowa ranar Juma'a mai sharhi ne kan al'amarin yadda kullum a Najeriya. Akwai waɗanda suke cewa akwai waɗanda suke zagon ƙasa a wannan gwamnati. Akwai kuma waɗanda suke gani a shi wannan matsala matsala ne wanda har yanzu gwamnati ta gagara ta samu bakin zare. To duk dai kowanne ne a zamanin nan da kowa yanzu cikin wahala amma kuma ana ba wa gwamnati din uzuri ya kamata gwamnati din ta ga kan cewa wannan lamari an samu sauƙin su ba abun da zamu iya cewa dai sai dai mu roki Allah ya kawo mana saukin shi amma ta yaya yake shafar rayuwarku misali eh to yanzu mai gida <laughs> abun da nake so ba abin da zan iya maka yanzu ai tunda dai abu ne al'amarin ubangiji Allah ya kawo mana saukin shi na tambayi mataimakin shugaban kungiyar yan kasuwan mai na kasa Alhaji Abubakar Mai Gandi ko mai zai ce abin da faruwa shine mai ɗin babu wadataccen mai a cikin ƙasar. Inda ya kamata mu je mu ɗauko mai ɗin babu mai ɗin. Kana ga me ya kawo wannan ƙarancin mai a cikin ƙasar? Gaskiya abin da ya kawo karancin mai ɗin saboda ka san mai ɗin da aka ce a shigo da shi a Najeriya kashi saba'in da takwas NNPC ne ke shigo a shi Sauran kashi ishirin ne aka bar ma sauran 'yan kasuwa su shigo da shi. To mu kanmu ba za mu iya cewa ga abin da ya kawo karancin wannan mai ba. Amma a halin da ake ciki yanzu mu independent petroleum marketers mun riga mun biya kuɗaɗenmu domin mu je mu ɗauko wannan mai yanzu haka NNPC muna da tiket sama ga dubu bakwai waɗanda muka biya ba mu ɗauka ba. Sa'annan a private depot kuma da ke sai da kayan da tsada su kansu yanzu ma ba a samun kayayyaki a wajen. Duk kokarin da na yi don jin ta bakin jami'an kamfanin mai na ƙasa wato NNPC ya ci tura. Yanzu dai duk inda ka duba za a ga 'yan ciwaciroman ne ke cin karensu babu babbaka. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.